bismillahir rahmanir rahim wannan mulkin soja na jihar katsina na da mataimakin gwamnan jihar katsina na da sabon mataimakin gwamna babban mai shari'a na tarayya babban kotun daukaka kara na tarayya babban joji kuma alkalin alkalai na jihar katsina sauran alkalai na babban kotu na shari'a na wani tsofaffin wakilan 'yan majalisa na tarawa babban shugaban fate dinmu knrc chief tom ikimi tsohon sakataren gwamnati jiha na da manyan jama'ar sojoji na yanzu da waɗanda suka ritaya tsoffin manyan daraktoci manyan jami'an hukumomi shugabannin majalisa masu martaba sarkin katsina da sarkin daura hakimai magaddai jama'a maza da mata asalamu alaikum yau rana ce mai cike da dimbin tarihi da ni kaina da dokacin jama'ar jihar katsina baki ɗaya ga ku jama'ar jihar nan ta katsina yau rana ce ta farin ciki da gwamnan ku na farar hula a karo na farko a wannan jiha mai farin jini da kwarjinin jama'a ta amshi ragamar mulkin wannan jiha domin tafiyar da mulkin demokaradiyya gani kaina kuma yau rana ce da nake cike da farin ciki a bisa kasancewa kasancewa ta gwamna na farar hula na farko a saboda haka rana ce da dukkan mu muka cike da farin ciki baki daya amma sai dai kuma baya ga wannan murna bai kamata mu manta da nauyin da ke kanmu ba babu shakka ina neman goyon bayan ku da addu'ar ku ta fatan Allah ya mana jagora wajibi ne a gare ni in yi kira ga 'yan asalin wannan jiha baki daya su bani haɗin kai domin jan marta ga nasara hakanan kuma zan yi riko na musamman ga iyayenmu sarakuna da su ci gaba da ba mu shawarwari a matsayinsu na iyayen ƙasa a bangare na kuma gwamnati a bangare na kuma gwamnati na za ta ci gaba da ba su girma da ya dace da su kazalika zan yi kira ga 'yan kasuwanmu su taimaka don ɗaukaka matsayin tattalin arzikin wannan jiha akan haka ne nake roƙonku ku tambayi abin da za ku iya yi wa wannan jiha ba abin da wannan jiha kaɗai za ta yi muku ba ya ku jama'ar katsinawa da daurawa yadda allah da kuma goyon bayan ku yau na kasance gwamna na wannan sabuwar kuma matashiyar jiha da kuka zaɓe ni karkashin tuta jam'iyyar nrc sai dai kuma tun daga yau na tashi a matsayin gwamna na nrc sai dai gwamna na kowa da kowa ba tare da yin la'akari da jam'iyyar da mutum yake ba daga yau na zama uba ga kowa ko ɗan nrc ko ɗan sdp in dai kai baka tsine ne to kana da haƙƙi akan abin da nake yi saboda haka ba ta buɗe take ga dukkan jam'iyyar da dukkan jama'ar wannan jiha su zo mu tafi tare a ciyar da jihar katsina gaba ɗaya ba tare da nuna tashin hankali na siyasa ba dangane da haka na yi kira da waɗanda suka ɗauki kansu a matsayin abokan adawa ta ta siyasa su amince da kalmar da na yi ina roƙonsu su zo a yi aiki tare domin jihar katsina ta ɗaukaka domin tabbatar da garkiyar jawabina zan tafiyar da tsarin mulki ba tare zan zan tafiyar da tsarin mulki ba da ruwanta da cin zarafin wani ba kuma zan kafa kwamiti da tabbatar da ana tafiyar da wannan manufa bisa ga jagoranci na a kaina ni kaina da mataimakina da kuma shugabannin majalisun ƙananan hukumomi ba tare da la'akari da siyasar da suke ciki ba kwamitin zai rika yin taro akai-akai domin shawarta akan ayyukan ciyar da jihar gaba a bisa bangaren gwamnati biyu sa'an nan kuma mu samu damar shawarta akan al'amuran da suka shafi jihar baki ɗaya. da kuma harkokinta na tsaro har ila yau dai ina son in ɗauki wannan dama in tabbatarwa da 'yan majalisar dokokin shiri da na yin tare da su shirin da na yin aiki tare da su domin amfanin jama'ar mu baki ɗaya ana kuma taya su murna bisa ga nasarar da suka samu ta zaben da aka yi musu haka kuma ina kira a gare su su himmatu wajen kyautata jin daɗin waɗanda suka zaɓe su a maimakon yin fito da fuskar siyasa ɗan majalisar dokoki mutum ne mai darajar gaske saboda haka da zarar ya shiga majalisar dokoki babu sauran nuna shi ɗan jam'iyyar kaza ne ko kaza ne zai fi mai da hankali ne a kan abin da aka gabatar masa domin jama'ar jiha baki daya ya jama'ar jihar katsina dangane da abin da tsarin mulki ya tanada wanda a kansa ne aka rantsar da ni domin in tabbatar da kare shi ina ba ku tabbacin raba kowane mukami ga wanda ya dace tsakanin 'yan majalisa da 'yan majalisun dokoki da kuma su jama'ar jihar ina kuma son in tabbatar muku da baiwa sashen shari'a cikakken 'yanci na cin gashin kansa wajen yin haka zan tabbatar da an bai wa sashen shari'a kudaden tafiyar da aikin gwargwado abinda muke da shi a cikin aljihun gwamnati a bisa kasancewar madogarar talaka sashen shari'a wajibi ne ya zama mai cin gashin kansa ba tare da katsalanda ba kuma hakanan zan tabbatar da ya jama'a maza da mata ina sake jaddada muku cewa gwamnati za ta kasance ta kowa ba kuma tare da tsangwamawa ba zan tafiyar da ayyuka na tare da yin la'akari da bukatun jama'a da ke cikin jihar nan tamu ba zan zaɓe ba an zaɓe mu ba ne don mu yi wa wani ɓangaren al'umma aiki a shirye muke mu saurari koke-koken jama'a mu kuma a jama'ar mu kuma mu ba su haɗin kai da ya kamata bayan murnar da muka yi ta yi jim kaɗan bayan bayar da sanarwar kirkiro wannan jiha a wannan a watan satumba na shekarar 1987 an yi ta yi wa jihar fatar samun ci gaba na alheri gwamnatin mulkin soja ta yi iyakacin bakin kokarinta domin haɓaka ci gaban ƙasar nan